Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A yayin da shugabannin kasashe sama da ɗari ke shirin halartar wani taron koli na yanar gizo akan demokaradiyya wanda gwamnatin Biden ke tallafawa a mako mai zuwa. Ƙungiyoyin rajin kare hakkin bala'adama da na masu fafutuka sun ce suna buƙatar ganin an ɗauki ƙwararren matakai akan masu mulkin daniya da kuma amincewar da amurka za ta yi cewa tana da aikin yi domin bunƙasa cibiyoyin demokaradiyyarta a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka taron koli na wani biyun da za a gudanar a ranakun tara da goma ga watan disamba zai bai da hankali ne akan abubuwa uku karin mutane daga ayyukan masu mulkin kama karya yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma mutunta 'yancin bil'adama wannan taron na cikin kokarin da amurka ke yi na tabbatar da sake daukar ragaman shugabancin kasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya a duniya a ta bakin shugaba joe biden yana mai cewa amurka ta dawo bayan shekaru hudu na gwamnatin donald trump lokacin da kasar ta janye daga yi wa kasashen duniya shugabanci kasashen china da rasha sun karfafa dangantakansu a fannonin siyasa tattalin arziki da kuma hulɗar soja a wannan shekara duk da tarihin rashin jituwa tsakaninsu a baya yayin da kasashen suka ce suna jin haushi akan abin da suka kira karuwar matsin lamba daga kasashen yamma a wannan shekara kasashen biyu sun gudanar da jirin atisayen soja kana sun fitar da sanarwar diflomasiyya da dama na haɗin gwiwa da ke auna kasashen yammacin duniya ga misali a ranar 27 ga watan nuwamba jakadun kasashen biyu sun fitar da wata sanarwa ga washington da ke kalubalantar taron kolin demokuraɗiyya da amurka ke jagoranta cewa taron zai kawo rarraba a duniya babu rasha a cikin jirin kasashe 110 da aka gayyace su zuwa taron rasha ta dogara a kan ɗimbin arzikin masana'antu na ƙasar china wajen fitar da mai da iskar gas yayin da ƙa'idojin muhalli a ƙungiyar tarayyar turai ke kawo cikas ga shigo da makamashi a can in je vasily kashin babban jami'in cibiyar nazarin gabas mai nisa ta kwalejin kimiyya ta rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar 'yan gambia za su ɗunguma zuwa kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa na farko a cikin shekaru 27 ba tare da sunan tsohon shugaban ƙasar yaya jami'a da ke gudun hijira a akan akwatin zaɓe jami'a da batun tasirin mulkin kama karya da yi ya yi kamari a yakin neman zaɓe ya kwace mulki ne a wani juyin mulki da sojoji suka yi a shekara 1994 har zuwa lokacin da ya sha kayi a hannun adama baro a zaben shekarar 2016 jami'a ya fice kasar tare da uwar gidansa suna gudun hijira a equatoria gini a shekarar 2017 kana yana mara wa jam'iyyar haɗaka baya wanda madugun 'yan adawa mama kande ke jagoranta wanda ya zo na uku a zaben shekarar 2016 'yan takarar shugaban kasa shida ne ke fafatawa ciki har da baro wanda yake takarar neman wa'adi na biyu duk da alkawarin da ya yi a takararsa ta farko cewa ba zai sake shiga takara karo da biyu ba hukumar sasantawa ta gaskiya da kuma bin kadi da baro ya kafa ta faɗa a ƙarshen watan nuwamba cewa akalla mutum 240 sun mutu a ƙarƙashin mulkin kama karya mafi muni da jami'ai. a ƙarshe wata kotun ƙasar belarus ta ayyana sashen labaran belarus na rferl telegram da wasu masu watsa shirye-shiryen shafukan sada zumunta a matsayin 'yan ta'adda a ci gaba da murkushe kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma 'yan fafutuka. shawarar ayyana kafar labaran rferl a matsayin 'yar ta'adda da ta hada da shafinta na youtube kotun gundumar tsakiya ce ta yanke wadda ta dogara akan bayanin da ofishin yaƙi da cin hanci da rashawa da shirya miyagun ayyuka da aka fi sani da gubo a takaice ta bayar. a wata sanarwa gubopik ta ce duk wanda aka same shi ya kama tasha ko wata kafar labarai da aka ayyana 'yar ta'adda ka iya fuskantar jan kunnen zaman gidan yari ko kuma wasu jan kunne kamar cin tara. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adon tafiya, da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe. za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu wawayi shirin da muka gabatar na 66 a kan batun kiso kiyar madugun yan aware Nnamdi Kano zuwa Najeriya da ke fuskanci hukunci. Wanda tun da farko gwamnatin Najeriya ke tumar sa gaban kotu da laifukan cin amanar kasa da kuma sada zaune tsaye. Kodayake a wancan shari'a da aka yi wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta ba da shi amma bayan bayan da belin nasa wani abokin sa ne ya zai kamar da kasar waje da cin mutunci da kuma cire wasu hotuna akan bangon kamfanin da ke dauke da suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci daga bisani ya shaida wa sauran jama'a zargin aikata sabo da marigayi da ke bangaren gabashin najeriya wato nnamdi kanu gaban shari'a bayan an kama shi a cikin ga watan oktoba shekara ta 2015 aka kuma caje shi ko tuhume shi da aikata laifuka Hukka guda goma sha ɗaya da suka hada da ta'addanci yi ma ƙasa zagon ƙasa. Attorney General kuma ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja inda yake tabbatar da cewar gwamnatin tarayya ta kamo jagoran neman raba Najeriya Mazi Nnamdi Kano wanda ke fafutukar kafa kasar biafra wanda ya ce koda baya ga tsallake beli da yi a baya namdi kano ya ci gaba da tafka laifi daga waje bayan ainihin ya tsallake beli ya ci gaba da daukan matakai tun zura al'umma su wa ƙasa zagon ƙasa ta hanyar unhwani da kafofi da suka hada da talabijin rediyo da kuma unhwani da yana gizo domin ganin cewa ainihin an tada zaune tsaye a Najeriya. Bayan ya tsallake wannan beli har ila yau ya ɗauki matakai na ainihin harzuka al'umma musamman a ɓangare kudu maso gabascin Najeriya wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka, dukiyoyi, rayukan al'umma fara hula haɗi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar eh, hukuma a wannan ƙasa tamu Najeriya. Jagoran cibiyar Kaja mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabir Sa'idu Dakata na mai cewa To babu shakka wannan gagarumar nasara ce akan al'amuran da suka shafi tsaro a Najeriya uh, kuma dole ne a yaba wa ita hukumar National Intelligence Agency da sauran hukumomi irin ta wanda su suka kai goro suka kai mari har aka samu wannan nasara ita ma kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasa da kasa ta interpol a yaba mata ganin yadda ta ba da haɗin kai wannan abu ya tabbata kuma wannan zai nuna maka a karan farko mu a 'yan najeriya a 'yan shekarun nan mun ga amfanin irin waɗannan haɗaka ta ƙasa da ƙasa domin kada mutane su manta inam da nan an daɗe ana neman shi kuma babban nasara ce ga tsaron duniya ma baki ɗaya ba ma ga najeriya ba domin shi inam dukanin nan idan aka bari wannan tsagirancin nashi ya ci gaba ka iya shafar wasu ƙasashe duk da wasu na fargabar sake rancaɓewar fitina a yankin na kudu maso gabashin najeriya biyo bayan kiso ƙera jagoran na 'yan aware amma comrade kabiru dakata na ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne kuma ni ina ganin cewa kama shi ba zai iya zama wani barazana musamman har a yi tunanin zai ƙara tunzura magoya bayansa ba tunda dama ɗaya daga cikin zarge-zarge da ake mishi ko tuhuma-tuhuma da ake mishi yanzu a kotu shine akwai tunzura mutane suna ɗaukan makamai a kan jami'an tsaro so kaga wanda yake hannu shi ma yana ta kan shi har yana ah, yin abubuwa da za su jawo mishi a tausaya mishi kaga ba zai samu damar ƙara ba da wani umarni na a farma jami'an tsaro ba. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duba da yadda jami'an tsaron sirri na Najeriya suka yi silar dawo da jagoran 'yan aware. to kuma menene sun cancanci yabo. Harkokin binciken asiri namu na ƙasa da muke yi wa wasu ƙasashen wato ba a banza ake ta barnar kuɗi ba watakila akwai gagarumar ci gaba da aka samu a wurin ko kuma dama suna da ci gaban ba a yi amfani da shi ba ne na biyu za a iya cewa kuma a nan ƙasar cikin gida an samu nasarar da tun da shugaban kasa ya fito ya nuna cewa na farko dai zai fara magana da irin yaren da wa'anda suke son su kabar na kasan nan suke suke za su iya ganewa har ta kawo aka rufe twitter saboda suna ganin ba bayanin gaske bane ko ba bayanin kirki bane su kansu inyamuran wannan magana ta jijjiga su saboda ba su suke a ta kashe-kashe kama yadda aka lalata garuruwa kamar su borno su suna da wayan san duniyan su ba su da dalilin da za su kuma su yadda a yi musu wannan bannar saboda haka da yawan su jigajigan su sun ja baya daga bawa namda Kanu wato goyon baya a bayyana dai sannan kuma da lokacin da su kansu shugabannin 'yan arewa wato eh, dattawan wanda suke kiran kansu dattawan 'yan arewa suka fito suka ce ba fawad ni abin a zo a yi rigima bane idan nyamurai suna son su fita daga najeriya su zo su zauna su faɗi da suke so su fita a zauna a abin nan ba sai an yaki ba su je su koma ƙasarsu to da suka gane cewa kuma komawa kasar su nan tasu ba zai yiwu ba sun yadda yawancin abin nan makamansu na neman rigiman akan cewa zan a basu shugaban kasa ne yanzu suna neman yadda za su gyara abubuwa watakila su su yi kyau kasa ta zauna lafiya to duka wa'annan abubuwa biyu sai ka ce a wannan fanni eh, general buhari ya yi abin a zo a gani na biyu kuma mutanen da suke taimakawa namdi kanu ya kamata a fito da su ba kawai shari'ar da ya gudu za a ci gaba da ita ba ya kamata gwamnati ta fito da sababbin wato charges sababbin tuhuma wanda za su tabbatar da an fitar da mutanen da suke ba shi goyon baya da suke ba shi kuɗi da suke taimakawa ana cutar da najeriya da 'yan najeriya so ina ganin idan aka ci gaba da haka ba karamin ci gaba aka samu ba duk da dai eh, tafiyar da ƙasa ba rigingimin ba ƙarewa suke ba amma dai wannan akwai alamun cimma nasara idan an bi wato hanyar da ya kamata shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya nastura Ashiru sharif na fatan samun ingantuwar tsaro a najeriya biyo bayan kamo jagoran na 'yan aware amma duk da haka na mai cewa da sauran rina a ba. To fatanmu Allah ya zaune da ƙasarmu lafiya, lafiya shine fatanmu. a kowane irin lokaci amma in ka saurari kalaman da suka fara fitowa daga wasu 'yan kungiyar iPhone din yana nuna cewar suna tabbatar cewar kama shi ba zai hana su ci gaba da abin da suke ba kamar yadda na faɗa sannan kuma da wasu mutane marasa kishi da suka fara fitowa suna cewa wai a duba wanda mutum a masa adalci wani adalci za a mutumin da ya kira aka kashe mutane ana kashe jami'an tsaron kasa mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu don kare kasa an kashe 'yan sanda sama da guda daga fara wannan abin nasu zuwa yanzu da sojoji sojoji da jami'an kwastam da immigration guda nawa kashe gwamnatin kasa ta ayyana kungiyarsa kungiyar ta'addanci kuma ya tabbatar da kungiyarsa ta ta'addanci ce ya kira ya ce a kashe mutane aka kakkashe mutane aka kone dukiyoyin mutane an kashe an kone dukiya sama ta miliyan goma daga shekarar ta gabata zuwa yanzu sakamakon irin kiraye-kirayen da ya na a kashe mutane kwararre fito ce in baka da bindiga ka je ka dauki adda ko ka dauki katako duk wanda ka gani ba dan gabe ka kashe shi ko jami'in tsaro ko mutane kasancewar ministan shari'a na najeriya ya ce za a ci gaba da shari'ar da ake wa namdi kano nastura ashiru sharif na mai cewar akwai bukatar sake salon fasalin shari'ar gaba ɗaya. A ƙarshe kiran da muke ga gwamnati shine sai an masa sabuwar tuhuma ta rawukan da ya kashe da dukiyoyin al'umma da ya aka kone. Sannan tun da gwamnatin Najeriya da kotunan ƙasar nan sun ayyana wannan kungiya ta sa kungiyar 'yan tawaye ce kungiya ce ta 'yan ta'adda. To ya kamata gwamnati tsaya ta bincike shi dukkan mutanen da suka dinga taimaka masa da kuɗi ya dinga aiwatar da wayannan abubuwa na ta'addanci da kashe mutane da kona dukiyoyin gwamnati da gine-gine na gwamnati da dukiyoyin al'umma. Duk mutum mutumin da aka tabbatar da ya ba shi gudunmawa ta kuɗi to ya kamata gwamnati ta ɗauki doka ta aiki da ita a kansa. To ko mai mutanen yankin kudu maso gabashin Najeriya ke cewa akan tiso kiyar mazi Nnamdi Kanu wakilin a wannan shiya Alphonsus Okoro Yuge ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar yankin. Wani mai sharhi Dr. Celestin Wosu kenan na cewa idan ana masa shari'a ne bisa tanadin doka to zan ce babu matsala. Amma idan ana masa shari'a ne ta fuskar yanayin da ƙasar ke ciki yanzu cewar wannan gwamnatin na farautar mutanen kudu maso gabas. To fa ina hangen haɗari. Though his agitation for succession is quite okay. Ko da yake fafutukar da yake yi don balle daga kasar yayi sosai. Yayin da wani malamin jami'a Mr. Ugochukwu Obonna yana ganin cewa. For me it is not quite timely considering. Ya ce gare ni wannan ba daidai lokacin da ya kamata a kame shi ba. Ganin irin damuwar da kasar take ciki. don gujewa zafafa yanayin fargaba a ƙasa bai kamata ba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wurin kawo muku wannan shiri. Hassan mai na kai na ake sallama da ku, ba kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a barka mu da wannan lokaci a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin tashar muryar Amurka VOA da ke birnin Washington DC da kuma tashar gidan rediyon jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa. Shaharar su da irin buwayar da suka yi da abin da ya haifar da buwayar ko ko burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Janguza da ke yankin ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano. wannan garin janguza dai shine mai masaukin babban barikin nan na soji mai suna janguza da kuma katafaren kurkukun nan da yanzu haka gwamnatin tarayya ke ginawa a gefen babban titin da ya tashi daga birnin kano zuwa garin gwarzo daga bangaren kudu garin janguza dai gari ne mai ganuwa da wasu fatake suka kafa shi shekaru fiye da ɗari uku da suka gabata na kuma dangane har ga fadar dagacin garin na janguza inda na yi katarin zantawa da wakilin mai gari ko kuma da kaci wanda na fara da tambayar koyaya sunansa a sunana ɗahiru huda janguza ni ne wakilin dagacin janguza alhaji hudiyau wannan gari namu tarihinsa a takaice zai kai kamar shekara ɗari uku da wani abu shi kuma kafar wannan gari asali fatake ne ga yadda muka samu labari ga magabata jiji ne garin hanya ce ta fataki inda suke safarar abinci su je su so abinci daga can su wuce a daidai wannan garin janguza akwai rijiya wanda suke yin zango suke amfani da wannan ruwa su fataken waɗanne iri ne kuma daga kamar ina zuwa ina suke yin zango a janguzan nan suna ɗauko kaya ne daga yammacin kano zuwa cikin garin kano abin da i kudu da kano a lokacin jakuna ne suke amfani da su suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji shine suke zango su ajiye daga nan kuma wannan izauna wannan wuce har dai a gari ikau. To amma an haka ne dai a yanzu kabilar da ke wannan gari kamar usulinsu kamar wanne kabila da wata kabila za ka iya cewa To kusan kabila ɗaya ne. Idan aka ce Hausawa mai za iya samu akwai wasu kabilu wannan ike son hige sun da Hausa kamar irin sa fulani bari bari da sauransu da da suka kauri. in gari ya shekara fiye ɗari uku a ƙasar hausa ba za a rasa shi wataƙila da ganuwa ba ku wannan gari yana da ita ko bai da ita tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce yake ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da prison da wannan ba tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewar i eh, gari na da gama. To garin da yake da ganuwa a ƙasa Hausa tarihi ya nuna cewar ya kafa tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe domin gano ta kariya ce kenan kuma janguza watakila ya tsiri tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe. Eh gaskiya ba ni da wannan tarihin na yaƙe-yaƙe gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke amma dai tabbas gari na tsohon gari ne domin shi sila shi wannan jan ma da kaji ana faɗi shi ma kamar yadda kake a fadar nan basar ake kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganinsa domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu su ne 'yan fadarsa da ake ganinsa suke bansa to daga nan kuma ika ratsa duk wasu iyakoki na ƙasar janguza za ka iya ganinsa a kowane irin iyaka to amma dai akwai babban makwancinsa wannan yake shine yamma da gari ya fi zama a nan an fi gani idan duk inda za a gan shi in za ka bi shi za ka ganin zai je shiga. tun da haka ne shi wannan guza ɗin shi al'umma suka tara fataken kuwa shi ne ta da fataken sun fara zama a garin. fataki ne suka samar ai shi ne dalilin da isa mu garin na sunan jan guza kuma guzan ja maimakon ka ga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka to shi ja Shi ne aka samu garin ya samu janguza to baya ga suna janguza takila yana da kirari ko take garin ana ce masa janguza ta malam mahi wani ne malam mahi to shi kuma asali basarake kamar irin sarakunan nan kasan gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka kamar ko gagararru ne haka ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka sai a ɗauki sai a kashe wani ƙauye ɗibi gona sai i zauna sai ya zauna a cikin wannan gari ya zama kuma bai zama shugaba ba to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida kuma duk inda yake yana ansa wannan a suna na masarauta to shine shi wannan mashin iyayensu su ne su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna na sarki kenan. Eh to gaskiya ba zan iya ce sarkin da ya turo wannan bawan Allah ba. Amma ta sarki a kasar Kano ne ko? A kasar Kano ne, kuma gidan sarkin Kano na yanzu. To, tsawon wannan lokaci janguza kowace irin sana'a ko wani al'amari ta fice a kansa da ya sha bamban da sauran wurare. To, na farko dai kamar nan gidan nan kafin a kira shi gidan mai gari gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne, muna da sana'ar saka. To kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar talatin baya mun fi shahara da sana'ar hannu sai noma. muna da 'yan boko gaskiya. Eh, dama ilimin zamani. Ilimin zamani. To a tun da haka ne wani irin ci gaba zuwa yanzu za ku iya buga kirji kun samu da kafa wannan gari fiye da shekara ɗari uku. To, ci gaban da zamu ce na farko dama na da wahalar ruwa. Amma yanzu gaskiya mun fata daga matsalar ruwa. A janguza duk inda ka na tabbatar maka yanzu kafa unguwa ɗaya ce muka tabbatar da tana da 'yar yar matsala ba wani matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa su muna da secondary eh, akwai jini akwai senior akwai cikin bariki akwai anan wacce take hada da primary school wacce bariki kenan kake magana jan guza barik barikin sojoji a nan garin barikin sojoji ba to wakili ka yi magana cewar kuna da ruwa da makamantan haka to idan kuma abin da kuke bukatar gwamnati ta dube ku da su ne kamar menene bukatun ku Bukatar mu da gwamnati a cikin wannan gari namu na janguza shine maganar hanya. Daga ina zuwa ina? Akwai hanya da ta daga tashar kadiri zuwa cikin garin janguza. Kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanyar da ta wuce ta. Baya ga ita ba. Sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa mahuwa. Wanda yake kumar muhalli ta samar ta jiha karkashin environment wanda ake zubar da najasa a wurin wato a toilet idan aka ɗebo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya ɗan yi nesa da jama'a amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas ya kaji a wannan najasa tana bugunka kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin muna roƙon gwamnati don allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyarmu da ta 'ya'yanmu. Malam Ɗahiru Hudu kenan wakilin mai gari ko kuma dagacin garin Janguza. da ke yankin karamar hukumar tofa a jihar kano a gashen zantawa ta dai da shi mai girma wakilin da kaci malam ɗayar hudu ya koka da batun rashin kyan hanyar shiga garin da kuma barazanar lafiya da wani wurin jibge najasa a farkon shiga garin ke damun su honorable nafiu garba yarima dai shine shugaban karamar hukumar ta tofa kuma na tuntuɓe shi kan waɗannan matsaloli guda biyu da ke addabar al'ummar garin na janguza. wannan hanyar daga tashar kadira abin da yake cikin janguza gaskiya tsakanin da Allah ba a kawo mana a rubuta cewa ana neman wannan abin nan ba mu san ba a zo mana da wannan korafin ba amma magana hanya da ta tashi daga rijiyar kare ta shiga cikin janguza wannan mun santa kuma muna iya kokarin mu akan ta Da annoba wannan annoba ta corona ita ce ta dakatar da maganganun ce amma da ba da haka ban Allah ya sa da yanzu ma abuwa sun yi nisa akwai batu kuma da suka yi na zancen waje da ake zubar da najasa a ah, akwana ko tahuwa ne da sauransu. Na san wajen a akwanan mahuwa ne in ka shiga daga can ciki ba inda za a yi wasu gine-gine na wajen gida ɗari biyar. To mu gaskiya har yanzu ba wani wanda ya zo ya kawo mana wannan ishu ɗin a rubuce cewa ga abubuwan da suke damun su. A yanzu tunda Allah ya sa mun ji za mu iya yin mu ga mun ɗauki mataki akan abu. Kan Allah ya sa da za mu iya yin mu je ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Kano mu. Honorable Nafi'u Garba Yarimawa kenan shugaban karamar hukumar Tufa yankin da garin Janguza ke karkashin ikonsa. To ma sauraron mu madadin sashen Hausa na tashar murya Amurka da ke birnin Washington DC da kuma gidan rediyon jihar Kano da ke tarayyar Najeriya da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Mm, kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kwana lafiya da alheri.